wa zai baka bayan annabi to bayan shi kuma sai wanne wai har juna cewa ni abin da ya fi tada mu hankali da ya ce ko manzan Allah sallallahu wai annabi za a ce wa ko wai annabi da yake ce ba annabi ko wata da ahli sunna ne ya faɗi maganar wai kalmar ko da ya faɗa ita ma tana iya sa ruguzo da duniya amma yanzu wanda ya ce barhama shine ubangijin kowa wannan duniya kalau za ta zauna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 wacce a cikin ta ake cewa zai baka bayan annabi kuma aka ga alnuhun yana haka yana roƙon annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wato wannan bidiyo a cikin wannan waka irin yanda masu sallah suke daga hannu su roki Allah subhanahu wataala wanda kuma gaba ɗaya al'ummar musulmi sun haɗa kan cewa in musulmi ya haka to fa Allah ya nufata shi kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawa ne na Allah gayar abin da musulmi zai yi ya tawassali da soyayyarsa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Allah dan sona da ka. ya Allah kai mun kaza kai mini kaza ko ya tawassuli da imani ko kyawawan ayyuka ya ce Allah ya min kaza amma ya rika roƙon annabi kai tsaye ba ya roƙi Allah ba wannan shine shirka kuma da wannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to bayan ka ce na ce da wannan waka ta janyo wanda har ya kai ga Dr. Idris Abdulaziz Bauchi yayi magana da ta zama kari a wuyan wasu har ta kai ga ana ta maganganu tare da hujjoji birjik a Qur'ani da sunna da suke tabbatar da abin da ya faɗa cewa Annabi Muhammadu bawa ne na Allah bawa ne na Allah duk abin da ka sani na arzikin ubangiji yana hannun Allah shi ke bada shi ga wanda ya so hatta manzo sallallahu alaihi wasallam in ya nema a wajen Allah yake nema sallallahu alaihi wasallam annabi ya nema ya samu ya nema kuma bai samu ba duk daga hikima da iko na ubangiji subhanahu wataala shi yasa zamu ga cewa a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana iya yin kwana uku ba da tukunya ba tare da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam abincin aljanna yake so Allah zai iya kawo masa annabi ya roki Allah abubuwa guda uku manzon Allah ya ce Allah ya bani biyu bai bani ɗaya ba a yakin Uhudu kafare sun jefa manzon Allah har sun karya masa hakori har ta kai ga jini ya wanke fuskar manzo sallallahu alaihi wasallam suka rika yada jita-jita an kashe manzon Allah duk Allah ya jarraba annabi da wannan ga al'umma don ya nuna cewa shi kadai yake da kamala kamala cika ta Allah ce shi kadai dukkan wani abin halitta to alkhairi yana iya samun sa kuma wani tsautsayi yana iya faɗa masa amma Allah dan Allah ya nuna cewa shi kadai ne wanda ba a isa a jefe shi ba shi yasa Allah ya jarrabi sahabbai wannan abu ya faru kuma ma Allah ya riga ya ba mu labarin cewa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila qalbtu ala aqabikum Muhammadu bai kasance ba face manzo ne kamar irin sauran manzanni in an kashe shi kaga kenan akwai yiwuwar a kashe wani annabin ko kuma ya mutu shin za ku juya baya to kaga kenan akwai annabawan da aka kashe kuma shi ma annabin yana da kabiliya ta kashe shi a matsayinsa na dan adam abin halitta eh, na makhluki abin halitta amma kuma Allah bai kaddara za a kashe shi sallallahu alaihi wasallam ba bal ma annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya riga ya ishara da cewa annabin ƙarshen zamani ba kashe shi za a yi ba duk wanda ya karya annabta za a kashe shi ne wannan fa kamar da ya zo a cikin attaura littafin da Allah ya sauka akan annabi Musa kenan yana mai ba wa banu Isra'ila siffofin annabin karshen zamani cewa wannan annabin sallallahu alaihi wasallama zai mutu ne akan shimfiɗar sa ba kashe shi za a yi ba duk wanda yi ƙarya annabta a zamanin wannan annabin to za a kashe shi ne kuma haka ce ta faru ga waɗanda suka yi da'awar annabta irin su Musailamatul Kazzab irin su Ma'badul Anasi hatta Mulaihatul Asadi ulaiha ibn Khuwailid al-Asadi wanda ya da'awa annabta duk da ya musulunta ƙarshe dai sai da a kashe shi duk sheki ya mutu ne yi shahada wajen kare addinin musulunci amma banda haka akwai annabawan da aka shi kamar annabi zakariya kamar annabi yahaya in banda haka me yasa kiristoci suke ikirarin an kashe annabi isa na'am duka da musulmi da kiristoci sun hada kan an biyo annabi isa za a kashe shi Allah ya dauki annabi isa zuwa sama musulmi sun hada kan an biyo manzo sallallahu alaihi wasallam za a kashe shi manzo Allah ya hijira zuwa madina Allah kuwa wa isa ya bi shi wa isa kaiwa Allah farmaki duk dan Allah ya nuna kamala ta ce shi yasa a yakin Uhudu wasu da suka fusatar da manzon Allah ya ce Allah ga ka ganan gawa ne nan Allah ka tsinewa wani Allah ga kanan gawa ne nan Allah ya saukar da laysa alayka hudahum shari'a su ba a hannunka take ba in Allah ya ga dama zai yafi musu in ya so zai azabtar da su kuma da ƙarshe Allah ba sa sa din ya shirya da wasu irin su Ikrima ibn Abi Jahl ya zo ya musulunta irin su Khalid ibn Walid wanda duk suna cikin waɗanda manzon Allah yawa waccan addu'a kenan gaba ɗaya jujuya lamarin duniya da raba arziki a hannun Allah suke annabi Muhammadu bawa ne na Allah aikin da Allah ya dora manzo sallallahu alaihi wasallam shine isar da sakon manzanci ya nuna musu Allah su ba Allah sannan yana da daraja da matsayi a wajen Allah wanda wani abin halitta ba shi da shi da haka in kai tawassuli da soyayya da kake masa kace ya Allah dan sona da annabinka kai mun kaza Allah zai ma Kama ka roki annabin ko kuma ka ce ma babu mai bayarwa sai shi wannan kuskure na yi wannan shimfiɗan ne domin a fahimci inda na dosa Nuhu ya yi wani bidiyo wanda a cikin bidiyon a shi yana ba da amsa ga wani mabiyinsa yana cewa ai wa Allah a ce wai waye a cewa Allah waye ma aire ne da haka cewa wa zai baka bayan annabi ana nufin cikin halittu amma Allah ba zai yi a cewa Allah waye ba yace haka reni ne gaba ta farko kenan gaba ta biyu yace a cikin halittu gaba daya in ba annabi ba waye sai ya roka maka abu wajen Allah abu biyu kenan abu na uku yanda ya hana mai bashi tambaya mai masa tambaya bashi amsa duka waɗannan gabubuwan mu tattauna akan su bayan mun kalli bidiyon shi Alunuhu yayin da suke tattauna da wannan daga cikin mabiyansa wa zai baka bayan annabi to bayan shi kuma sai wanne eh, to sai na tuna na bayan da nake capturing da ba za ka tsaya saboda abu daya da kai baka fahimta ba simple tambaya zan yi mm. maka a cikin nan adam da yake duniyar nan ko wanda ya taba rayuwa a duniyar nan akwai wanda zai iya maka wani abu zai iya roƙa ma wata alfarma a wajen Allah ko ya roƙa ma wani abu banda annabi a cikin dan adam dan mu ba da ah. Allah muke ba da dan adam muke shi wanda ya bude baki ma a cewa zai baka Allah zaka kalla ka cewa banda raini so simple abu ne simple ya kamata a tambayi mutum menene ma'anar wannan abin kafin a yanke hukunci amma da yake hukunci a so babu wani kuskure ba ni bane ka ce Allah ya baka direct ba ni bane a'a a raini ne ka ce wa Allah wa raini ne ka ce wa Allah wa ai daga jin an cewa dan adam ake nufi ba Allah ba simple suna ba ta gaba ko yanzu idan na tambaye ka a'a yanzu misali idan na tambaye ka na ce maka ba da kai ba dan Allah ka tambaye ni ni ne ni ne ne abin nan ni ka tambaya na baka ma'anar abin da nake bi sai dai kuma musu kake so sai kai musu ni kuma musu ba da lokacin sa kaji nagode salawuddin to in uwa mun saurari jawaban alnuhu ko mu ce amsar da alnuhu ya bawa shi wannan mabi da farko gabanin mu bi waɗancan gabubuwa guda uku da muka ambata waɗanda za mu magana akan su daga cikin maganansa sa a wannan muka ce sako ne zuwa gare shi muna masa nasiha da ji tsoron Allah subhanahu wataala ya daina tsoma baki a abin da ya shafi ilimi cikin abin da bai sani ba kamar yadda ya san cewa komai yana da muhalli abin da ya shafi likitanci ba mu da hurumin da likita zai ce ga yanda abu yake mu je muna ba likita misali na hankali muna rushe maganar likita saboda ba ilimin mu bane ba haka idan wani mai ilimin wata kimiyya da wata fasaha ya zo da wani abu a bincike na ilimi wata nazariya ba mu da damar da za mu je mu ce ba haka yake ba za mu tsoma musu baki ba to ilimin addini me yasa ya arhadda kowa zai iya tsoma baki a ciki kuma ya faɗa abin da ya ga dama ba ina cewa alunu ba shi da ilimin addini ban ce ba subhanallah ban faɗi wannan ba to amma shi da kansa yana da yakinin cewa idan aka zo za a raban gado ba zai raba ba idan aka zo aka ce ga zakka za a fitar ba zai iya fitarwa ba yana da yakinin cewa idan aka zo da mas'aloli da suka shafi auratayya sadaki da hukunce-hukuncensa saki da hukunce-hukuncensa kome da hukunce-hukuncensa idda da hukunce-hukuncenta hukuncin jinin al'ada kaza da kaza da kaza addini ya san ba fannin sa bane ba shi ma dole je nemi bayani a wajen malami wanda dukkan waɗannan abubuwan fa suna ƙasa da tauhidi to ya ba zai iya tsoma baki a cikin waɗancan abubuwan ba amma kuma zai iya tsoma baki akan abin da ya shafi siffar Allah subhanahu wataala haƙƙin Allah da manzansa wanda wannan duk waɗancan abubuwan suna ƙasa da ainihin wato ko da tauhidi kuma tauhidi shine mafi hatsarin ilimi wanda ba a shiga sai da ilimi ko sai an sa littafi gaban malamai an fahimta amma daga sama a rika hukunci da romanka wannan kuskure magana ta farko cewarsa wato reni ne a cewa Allah waye akwai mamaki mutum ya faɗi wannan magana kusan yaranmu da suke a islamiyu tun yan firamare yayayenmu da sauransu suna karanta ɗan littafin muqarrar ana cewa man rabbuka waye ubangijinka sai a ce rabbi Allahu Allah ne ubangijina tunda ake karanta wannan littafin ba wanda ya taba cewa rena Allah aka yi da aka ce waye ubangiji asali ma bayan wannan idan muka duba Qur'ani cike yake da waɗannan tambayoyin Allah da kansa shine yake cewa annabi ya tambayi mutane da wannan siga misali idan muka duba cikin wato ko a cikin suratul an'am Allah madaukakin sarki yana cewa qul may yunajjikum min dhulumatil barri wal bahri tad'unahu tadarru'an wa khufiya la in anjana min hadhihi lanakunanna minash shakirin kace waye zai kubutar da ku ya tsayar da ku daga duffai na kan tudu da duffai na ruwa ma'ana idan hatsari ya same ku a cikin duhun dare ko hatsari ya same ku a cikin duhun ruwa a cikin duhun dare a kuna kan tudu masifa ta same ku cikin duhun dare ko ma da ranar ne ko kuma musiba ta same ku kuna cikin ruwa kuna cikin jirgin ruwa a cikin duhun dare waye zai tsirtar da ku tad'unahu tadarruan wa khufiya wanda kuke roƙan shi kuna masu kankan da kai kuna masu jin tsoro sai Allah ba da amsa ce qulillahu ka ce Allah kaga shine fa yace ai tambayar qul man ka ce waye kuma karshe ce qulillahu ka ce Allah ne yunajjikum minha zai tsirtar da ku daga waccan musiba wa min kulli karbin da ma kowane irin bakin ciki da kuka shiga shi kadai zai tsirtar da ku Allah ce summa antum tushrikun sannan bayan ya tsirtar da ku sai ku tafi kuna ta shirka su waye suke shirka da su shine mala'iku su ci gaba da roƙon mala'iku su kyale Allah kaga kenan da wanda ya kira mala'ika da wanda ya roƙi annabi duk mushrikai ne a wajen Allah subhanahu wataala Allah shi kadai za a kira domin addu'a ibada ce ba bambanci da wanda ya fadi wa gunki sujada da wanda ya daga hannu ya roƙi wani Allah ba bambanci da wanda ya bautawa annabi Isa da wanda ya bautawa dutse babu bambanci da wanda ya bauta wa dutse annabi Muhammad da wanda ya bauta annabi Isa a cikin suratul Yunus ubangiji subhanahu ta'ala ya ga manzon Allah ya tambayi halittu ya ce waye yake azurta su in ba Allah ba Allah ya ce qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardi ka ce wa yake azurta ko daga sama da ƙasa amma yamliku sam'a wal absara waye yake mallake da ji da gani wa yi yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy waye kuma yake fitar da mai rai daga matacce ya fitar da matacce daga mai rai wa man yudabbiru al-amra wa yake kuma yake juya al'amuran halittu baki daya Allah ce fa sayaquluna Allah da kansu zasu ce Allah ne Allah ce fa qul afala tattaqun da haka ka ce musu shin ba za ku ji tsoron Allah ba tunda kun san Allah ke gudanar da al'amura ka ce shin ba za ku ji tsoron Allah ba ma'ana ba za ku ji tsoron sa ba kun san shi ke gudanar da al'amura shi ke azurta ku kuma kuka kyale shi kuka tafi kuke kiran waninsa ko kiristoci kuke kiran annabi isa ko mushrikan maka kuke kiran mala'iku kaga kenan kiran wani Allah shine hakikanin shirkar da ubangiji subhanahu ta'ala ya kafirta masu aikatawa ya kuma dawwamar da su a wuta idan ba su daina ba kaga kenan wannan mas'ala ce mai matukar hatsari da ba za a yi sakaci da ita ba to kaga kenan mas'ala ta tauhidi mas'ala ce mai matukar hatsari mas'ala ce da kajewa Allah mazinaci mashayin giya dan caca da tarin zinabi amma baka shirka ya fi ma alkhairi da kajewa Allah da shirka ba tare da ka aikata wani zinubi ba a bayanta domin duk zunubin da za ka yi wa Allah idan ka je lahira ko da ka shiga wuta akwai nan da zaka fito ka tafi aljanna amma idan ka je wa Allah da shirka to Allah ya haramta maka aljanna mako maka wuta kuma zaka dawoma a cikin ta me ya raba mu da kiristoci idan ba shirka ba da haka dole ne mu duba yanda muke jin san manzon Allah a ran mu to haka fa kiristoci suke jin san Annabi Isa a ransu yanda wasu mu suke jin cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam girmansa da matsayinsa ya kai a roƙe shi to haka fa kirista ma yake jin girman annabi isa da matsayinsa ya kai a roƙe shi dalilin haka yasa muka kafarta kirista bal kirista na jin girma da matsayin annabi isa ya wuce a ce bawa sai dai a ce da a wajen Allah ya wuce a ce Allah yi min dan soyayya ta da shi a sai dai a ainihin wato ko ce shi din za a roƙa wannan shine mai da kiristoci kafare to kaga kenan dole ne musulmi ya takazan kada ya jefa kansa cikin hadari a haka kowa idan muka duba cikin suratul suratul ra'adi ubangiji subhanahu ta'ala yana cewa qul man rabbu samawati wal ard kace waye ubangijin samai da kasai sai Allah ya bada amsa da kansa ya ce qulillahu ce Allah ne Allah ce to qul afattakhaztum min dunihi awliya ce shin za ku riki wani wanda ba shi ba a matsayin majibintan lamari ku rika roƙon su la yamlikuna li anfusihim darran wadanda ba san ba sa mallaka kansu wata tunkudewa kansu wata cuta idan za ta same su wala naf'an ba za su ijinwa kansu wani amfani ba wannan fa Allah ne ya tambaya da kansa ya ce qul man rabbus samawati wal ardi waye ubangijin samai da kasai wanda yake rike da arzikin su yake jujjuya su wanda in kaga alkhairi da gare shi ne in kaga sharri da gare shi ne Allah da kansa ya bada amsa ya ce, qul lillahi kace Allah ne sannan ya zargi kiran wani Allah da suke yace ya za ku riki wanda ba Allah ba a matsayin majibancin lamari ku rika roƙon su wanda wanda ba Allah dinnan ba ya hada da Annabi Muhammad shi ma ba Allah bane Annabi Isa ya shiga ciki shi ma ba Allah bane duk wanda ya roƙi wani manzo daga cikin manzanni ko wani mala'ika daga cikin mala'iku ya aikata shirkar da Allah yake kafirta ainihin wanda ya aikata ta haramta masa aljanna dan haka dole ne mu fahimci wannan kenan waccan magana da shi annabi ya faɗi cewa a cewa Allah waye wannan reni ne wannan ba reni bane ba a'a rashin sani ne yasa ya faɗa haka muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sa ya gane ya kuma ba shi dama ya mai da hankalinsa ya tsaya karatun addini dan haka wannan waka da aka ake cewa zai baka bayan ai asali kamata a cewa zai baka bayan Allah waye zai baka in ba Allah ba babu babu sannan sanda kake tambaya kace cewa zai baka bayan annabi sai a bada amsa a ce Allah ne babu mai bayarwa sai Allah daidai yake da waccan tambaya da Allah ya ce waye zai azurta ku waye yake muku kaza yake muku kaza amsa shine Allah babu wani wanda yake yi in ba Allah ba shi ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne na Allah duk abin da zai nema a wajen Allah yake nema gaba ta biyu cewar Nuhu, waye cikin halittu wanda zai iya roƙa maka Allah ai shi kadai ne zai roƙa maka Allah baka wannan kuskure ne kuskure ne duka mun hada kan cewa da ɗan ɗariƙa mu da ‘yan izala mu ba haɗe kai har ‘yan shi'a an haɗa kan cewa salihan bayi waɗanda ba annaba bane in suka yi addu'a ga wani tana karbuwa ka ce wani salihin bawa ka ce ya roƙa maka Allah ya daga hannu ya roƙa maka Allah tana karɓuwa. duka mu haɗu akan haka in banda haka shi kansa Allahu yana buƙatar mahaifiyarsa ta roƙa masa Allah kaga ita ai ba annabi ba ce bace ba ba annabi bace ba amma kuma zai iya cewa mahaifiyarsa ki roƙa min Allah na kaza da kaza da kaza bal ma yana iya zuwa cewa su malamai su masa addu'a duk da yake akwai malaman bid'a waɗanda in an je za a yi sirkunna a yi tsubbo a ce roƙon Allah haka sai a yi ta da haka kuskure ne ya ce babu wani wanda zai roƙa maka wajen Allah in ba annabi sallallahu alaihi wa sallam a'a gaba ɗaya bawa in ya tashi kai tsaye ki roƙon Allah shi manzon Allah in yana raye yana wannan duniyar sallallahu alaihi wa sallam kafin ya wafati sahabbai sukan je su ce ya rasulullahi imani addu'a annabi kuma yakan yi musu addu'a kuma Allah ya karba amma bayan manzon Allah ya bar duniya ba sa zuwa sa su roƙe shi sallallahu alaihi wasallama a'a suna tawassuli da soyayya su su yi masa salati su roki Allah shi yasa ma ya tabbata cewa sai na Umar dan Khattab ya ce ya ubangiji da muna tawassuli da annabin ka mana muna zuwa mu ce ya rasulullahi roka mana Allah bayan manzon Allah ya bar duniya yayi wafati yace sai muka koma muke yin tawassuli da Abbas ya Allah ka amsa mana ma'ana annabi lokacin da yake dare yana cikin mutane yana iya daga hannu ya addu'a saboda yana raye a cikin rayuwa irin ta duniya ba ta barzahu ba sukan ce annabi imani addu'a su ya roƙa musu Allah kuma Allah ya amsa musu amma bayan annabi ya yi bar duniya ya mutu sallallahu alaihi wasallam sai suke koma wajen Abbas ammin annabi su ce kai mana addu'a kuma baffan annabi in yi addu'a din kuma sai ga Allah ya karba to kaga kenan annabi sallallahu alaihi wasallama zai maka addu'a kuma wani sama zai ma addu'a ba annabi ne kadai zai roƙa maka Allah ba bal ma bayan manzon Allah ya bar duniya sallallahu alaihi wa sallama babu wani dalili da zai saka ce ya maka addu'a domin idan kai wannan ka bashi sifa irin ta Allah ku rike wannan ka'idar duk wanda ya riga ya bar duniya ya rasu ko ko da a ce raye ne a ce daga sassa na duniya duk inda kuke kowa zai iya gaya mai bukatunsa to amai da shi Allah kenan domin Allah ne kadai zai iya jinka duk inda kake a ko ina kake kuma zai iya maka komai komai yawan masu roƙonsa ba za su gagara Allah ba zai ji su kuma zai amsa musu to wannan shine da haka dole mutane su kiyayi fada cikin hurumin ubangiji subhanahu ta'ala ta hanyar da basu sani ba domin mutum zai je halaka ba tare da ya san ya halaka ba to saboda haka kowa ko shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ne akan yi masa addu'a akan yi wa manzon Allah addu'a me yasa nace ana masa addu'a ya tabbata cewa na Aisha radiyallahu anha idan annabi ya wani rauni haka ko wani dan ciwo a jikinsa matsayinsa na bawa wanda kamala ta Allah ce Allah ne kadai subhanahu wataala wani abu zai shafe shi na tawaya ba to idan manzon Allah ya wata rashin lafiya na Aisha takan taba gurin ciwon ta masa addu'a sallallahu alaihi wasallam kenan annabi ma wani daga cikin bayi ya masa addu'a sannan gaba ɗaya fa salatin da mu muke wa manzo sallallahu alaihi wasallam akwai malaman da suke cewa addu'a ce muna roƙawa manzon Allah ƙarin matsayi da daraja a wajen Allah ne tare da Allah ya bashi kowane irin matsayi amma muna ƙara masa kuma daraja tana ƙaruwa sallallahu alaihi wasallam shi yasa ba da yawa muke addu'a muke cewa Allah ya ƙara annabi daraja kenan annabi sallallahu alaihi wasallam addu'a mu tana tana zuwa gare shi in mun roƙa masa alkhairi shi yasa zamu ga cewa idan muka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati ya tabbata cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku roƙa mini wasila in an yi kiran sallah mutum ya ce Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma wa salati alqa'ima ila akhiri ati muhammadan alwasilata wal fadila Allah ka bawa annabi Muhammad wasila da falala a gani to kenan annabi sallallahu alaihi wasallam shi kansa wato bawa idan ya mai addu'a Allah zai karba to yaya kuma zaka ce wani wato su bayi ba za su roƙi Allah kai tsaye ba sai dai su roƙi annabi shi kaɗai ne zai roƙa musu Allah babu shakka wannan kuskure da haka ƙofar Allah a buɗe take duk bawa in ya tashi roƙi Allah Allah zai amsa masa da haka wajibi ne a ya gane kuskuren magana da yayi bata dace ba kuma gaba ya kiyaye tsoma sa akan abin da ba fanninsa bane ba abu na uku shine yanda mai tambaya ya tambaye shi yana so ya magana bai bashi da mai magana ba yana so ya bashi ya magana yana cewa jayayya ce baya so shi baya son jayayya wannan baya ɗaya daga cikin adalci ga mai tattaunawa da kai ko mabiyanka wanda ya kira ka lokacin da kake shirya maka tambaya wala Allah lokacin shi alunhu ya dan tsorata da manganin da za su iya fitowa daga bakin shi mai tambayar ne ban banda haka da ka kyale shi yayi tambayonsa ya faɗi abin da yake gaban sa domin ai tunda da har kai yadda zaka bada amsa babu maganar jayiya a cikin abin duka dai muna godiya ga Allah subhanahu wataala da yasa mutane suke daukar addini a matsayin abu mai muhimmanci wanda za su tattauna kai. sawa'un sun yi karatun addini mai zurfi ko kuwa sun yi karatun addini daidai gwargwado babu aibanta alnuhu a matsayinsa na wanda ya yi gamsu shi musulmi ne kuma yana jin cewa zai magana akan addini mun yaba masa akan wannan kokarin ne domin wani magani gani yake addinin bashi da kima da zai magana akan sa musamman yan boko a matsayinsa na dan boko ya yadda addini yana da wannan daraja din alhamdulillah wannan ma wata nasara ce to amma kuma za a yi masa gyara akan kuskuren da yake akai muna roƙon Allah ya bashi ikon gyarawa a ƙarshe muna roƙon Allah subhanahu wataala ya mana gamdakatar ya bamu dacewa duniya da lahira wa sallallahu baraka ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh